One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Daɗi zaman ƙauye. Kuma na ka kaji. Da akwai masu azancin magana kan ce ba rabo da gwani ba yadda za a mai da kamarsa shine wahala domin kuwa a juma'ar nan ne marigayi alhaji dr mamman sha ta katsina ya cika shekara 22 da rasuwa wato daga shekarar 1999 zuwa shekara ta 2021 a rana mai kamar ta yau ce wato ranar 18 ga watan yunin shekarar 1999 allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ran alhaji dr mamman sha ta katsina shahararren mawaƙin nan da ya shafe sama da shekaru 60 yana rera waƙoƙi a fage daban-daban domin tunawa da marigayin a irin wannan rana masana harkar adabi sun yi waiwaye bisa wasu abubuwa muhimmai da suka shafi rayuwar shatan wanda ake yi wa lakabi da mahadi mai dogon zamani shata ya rasu a ranar juma'a 18 ga watan yuni shekarar 1999 a asibitin malam aminu kano da misalin karfe 11 da rabi na rana ya rasu yana da shekaru 76 a duniya inda bayanai ke nuna cewa bai bar wasiyar cewa a rufe shi a garin daura ba kusanci da soyayya da ke tsakaninsu da marigayi sarkin daura muhammadu bashar ne ta sa diyarsa barista jamila shata wadda ita ce ke tare da shi a lokacin da ya rasu ta ɗauke shi ta kai shi garin daura kuma aka yi masa sutura a can shata ya rasu ya bar matan aure uku wanda suka haɗar da hajiya furera da hajiya hadiza wacce aka fi sani da tafal gore da kuma hajiya amina ina wacce aka fi sani da ta dukke haka kuma shata ya bar 'ya'ya ashirin guda tara maza guda sha ɗaya mata A ɗaya hannun kuwa masanin sun gano cewa Shata ya mallaki motar hawa ta farko tun shekarar 1953. Shata sau ɗaya rak ya je aikin hajji wato a shekara ta alif a shekarar 1970 ya biya mutane ashirin cif aikin hajji suka tafi lokaci ɗaya. Cikin mawaƙa kuma Shata shi ya kai Kasu Zurmi da Sale Gambara da Muhammadu Gawo Filinge da kuma kusoshin birni zuwa Makka. Abin ban al'ajabi kuwa Shata ba shi da wasu aljanu a matsayin 'yan amshin sama kamar yadda ake ake tunani kuma baya kuma baya atisayen waka wato rehearsal kafin ya rera ta a siyasance kuwa shata ya taɓa bayyana aniyar tsayawa takarar shugabancin najeriya a shekarar 1992 zuwa 93 ƙarƙashin jam'iyyar sdp a ɓangaren tafiye-tafiye kuwa shata ya je ƙasar amurka da london a shekara ta 1989 a ilmance kuwa shata ya samu digirin digirgir na girmamawa wato dakta wanda jami'ar ahmadu bello ta bashi a ranar 23 ga watan janairun shekarar 1988 shata ya samu lambar lambar yabo ta ƙasa wato MON a lokacin gwamnatin Obasanjo a ɗaya hannun kuwa Shata ya samu lambar yabo daga shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan a ranar Juma'a 28 ga watan Fabrairun shekarar 2014. Shata ya yi waƙoƙi da dama ga ɗaiɗaikun jama'a tare da faɗakarwa a fannoni daban-daban ciki har da faɗakarwa irin ta addini. To, a nan sai mu ce Allah ya ji kan na Ali hukumar waƙa. Allah ya gafarta masa ya kuma albarkaci zuri'arsa da tamu baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan Abdul abdullahi yahaya mai kano taskar rayuwa na san kina sona don Allah karki ja